kotun da ke shari'ar manyan laifuffuka cpe ta sallami tsohon shugaban kasar cote d'ivoire laurent gbagbo da charles blake a yau da safe za ku ji ra'ayoyin 'yan kasar cote d'ivoire da ke zaune a nan niger batsewar da kogin isa ya yi a bana na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a cikin gonakan shinkafa na unguwannin gamkale da saga a da'irar birnin yamai ta hudu muna dauke da shaidar wani manomi a cikin shirin sai kuma tarihin amfani da tabar markaba ta songai daga bakin tunnibiyonya a cikin rahoton namu na musamman masu mu barkan mu da sake saduwa kotun shari'a ta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa cpe ta yi umarni a yau da sahe da gaggauta sakin tsohon shugaban ƙasar cote d'ivoire laurent gbagbo in ji shafin yanar gizo na jaridar le monde africa loran bagbo dai na tsare tun a shekara ta 2011 inda kotu ke tuhumar shi da laifin kisan biladama mazaunan kasar cote d'ivoire da ke nan yamai sun yaba da wannan kudirin na kotun ta cpe inda suke tsammanin cewar hakan zai yi sanadiyar saksata tsakanin 'yan kasar ta cote d'ivoire ga ra'ayoyin da suka ba maryama a gello kanda a yau da safe Duka 'yan Abirikos da suka ga yanayin halin da ƙasar Cote d'Ivoire ta shiga a cikin shekaru goma sha biyar na baya-bayan nan, ina tsammanin sakin Laurent Gbagbo abun yabawa ne, saboda wannan sakin da aka yi masa zai sanya 'yan Abirikos mu mance da komai. Laurent Gbagbo a cikin siyasar Cote d'Ivoire duka abin da za a faɗa bai tabuwa ko duka 'yan siyasa za su yi haɗin gwiwa sai Laurent Gbagbo ya kawo kuri'u masu rinjaye. Don haka ina kira ga 'yan uwana 'yan Cote d'Ivoire mu zauna guri daya mu sasanta mu mance da abin da ya huce. Ina tunanin abu ne da zai sanya 'yan Cote d'Ivoire mu haɗa kawunan mu. Ina tunanin ba za a samu matsala ba kasancewarsa an sake shi. Sai dai sai ya yi taka tsantsan don kada ya tsunduma kai tsaye a cikin al'amuran siyasa. a kasashen waje yake kawo ma jihohi tana da rauni in ji shugaban kungiyar ƙasa da kasa ta kurwa sai cecr mai barin gado peter maure a jiya da marice inda ya jagoranci wani taron manema labarai a harabar ma'aikatar ta sai e cecr birnin yamai peter maure ya kasance a ranakun sha biyu da sha uku ga wannan watan a garin agadas da hadifa inda ya yi raskunar ayyukan da kungiyar ta yi a cikin waɗannan jihohi ga dai karin bayanin da ya mara fikatu a tahir Ina zucin cewa abin da abokanan aiki suke shaida min dangance da matsalolin ina ganin akwai sauran aiki. Don haka ne na zo a cikin jihar domin tabbatar da zahiran abin da yake faruwa da kuma karfafawa wannan kwamitin agaji na gaggawa su ƙara hubasa domin mu abin da muka saka a gaba a matsayinmu na masu ba da agaji shine na kare al'umma da kuma girmama su a cikin ƙa'idodin 'yancin ƙasa da ƙasa na jin ƙai ga al'umma. Ni na tunani tunani kwarai da gaske mun kai ga nasara na samun daidaiton jiha. Kara ma sarakunan gargajiya da matasa da matan jihar Agadas kwarin gwiwa kan husaho'in sasantawa, shawo kan gingimu da yaƙi da ta'addanci shi ne makasudin wani zaman taron bayar da horo da ya soma a yau da safe a nan Agadas. Kwamitin jiha mai kula da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar Turai su ne suka tsara wannan taron. butali ciwarin nan magatakardar kwamitin jihar ta su mai kula da zaman lafiya ya ma musamman karin haske Burin da muka saka a gaba shine na ba da kayan aiki ga waɗanda suke iya gyara wani rikici idan ya taso na karkara, kamar mahukunta na gargajiya matasa domin mu wayar da kawunan su, da kuma ba su dabarorin shiga tsakani idan wani rikici ya taso. Saboda muna da matsalolin rikici da yawa a cikin jiha, don haka ne muka girka wannan tsari na su gyara matsalolin da kansu kafin matsalar tafi ƙarfinsu a kai ta can gaba? zaben manyan hukumomi kamar kotu ko gwamna ko kuma jami'an tsaro na fds Wasu masu gadin makarantun firamare na garin Tawa na fuskantar matsalar rashin samun albashi na tsawon shekaru da dama. wannan matsalar dai na cima masu gadin tuwa a ƙwarya dalilin da ya sa kenan suke kira ga gwamnati da ya tarwa ma garin su nono ganin cewa da'irorin ba sa iya biyan albashin nasu ƙungiyoyin kojesa suke ba su albashi a kowane ƙarshen wata ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da idrisa adamu ya haɗo muna tun daga tawa Isufu ba girbi. Suleiman Mamman wasu masu gadi ne a makarantun boko ɗaya daga cikin unguwannin birnin Tawa, inda suke nuna rashin shin daɗin su da halin ko in kula da gwamnati take yi na basu albashi, abin da ya jefa rayuwarsu a cikin wani mawayacin hali. Su abin da aka ran dai kin talatin biyu ba gwamnati bai san da ni ba, ina ina wahala. Uwayen ɗiya na ga ɗan kula min zuwa mai shirin da mai iyali. Kai yanzu ko mace ban da, ban da abin Masu hausa ga cewa ana yi da kai ya ba a yi da kai amma in don zancen biyan bukata babu shi aikin da muka yi cikin lakwal mu masu gadi ko gwamnati ba ta ɗauki nauyin ba wajen kuɗi ya kamata gwamnati ta kula da gardiyan. Mamman Bello shugaban kungiyar iyayen ɗalibai 'yan makaranta ne Kojes na shahatawa ya bayyana cewa sun san da matsalar da masu gadi makarantun boko suke fuskanta. Wannan matsala ta masu gadi da suke cikin lakwaloli na san da ita. Kungiya na Kojes ba ta da wata gidauniya illa tarbacen nan ne da uwayen iyaki ke badawa ciki ne ake yin dan kasafi na jikin nan ashirin a samu lissafin da kuɗi kamar jika ɗari biyu da arba'in tsawon shekara su aka ba mai gadi. Ya yi 'yan shekaru da dama da gwamnati ta tsama hannunta na kula da ɗaukar ɗawane masu gadi na makarantun boko inda Mamman Bello ya nuna buƙatarsa na Meri su saka musu hannu domin magance wannan matsala. A ranar 19 ga watan Disamba na shekara 2018 da ta gabata, ministan makarantun sakandare ya dakatar da makarantu 31 masu zaman kansu a fadin kasa baki daya dalilin kin cika wasu ka'idodin doka. A bangaren uwayen yara na Agadas, hankula sun tashi matuka a game da makomar karatun yaran. Ga ra'ayoyin da suka bayyana ma Anise Karim. Lokaci ɗaya kwatsam aka ce muna za a rufe makarantu. Ya kamata a ɗauki mataki kafin so makaratu na wannan shekara ta bana. Kama tun daga ɓangaren iyayen yara har zuwa ɗalibai 'yan makaranta. Sai gashi kwatsam har an yi watanni uku na karatu aka fito da wannan al'amari. To mu tambayar da muke yi ina za a kai waɗannan yara tun da samun ilimi 'yanci ne ga duka yara a gaskiya babban ƙalubale ne. Don haka muke tambayar gwamnati da shugabannin makarantun boko masu zaman kansu su samar da mafita a cikin gaggawa. Abin da yake ɗaure muna kai shine makomar waɗannan yara. Gwamnati ya zama mata ta ɗauke ɗawainiyar yaran tunda a cikin tsakiyar karatu ne ake gwamnati ta kai su a cikin makarantu na gwamnati su ci gaba da karatunsu saboda makomarsu mai yiwa ce. Madalla ruwa sun mamaye garake da wasu gidaje na saga da gamkale a cikin da'irar birnin Yamai ta hudu. Sanadiyar batsewar da kogin isa yayi a cikin daren alhamishi wayewar juma'a da ta gabata. Ganin cewa wannan unguwannin biyu suna makwabtaka da kogin na isa. dazu da sahi abokin aikin namu tare Muhammadu ya isa bakin kogin inda ya yi hira tare da Adamu Hamidu wani mai aikin garake. ga kuma adadin bannar da ambaliyar ta haddasa mishi daga nan jardin mai hal hal abatuwa jardin jardin jardin ne duk ciki ne kowa yana samu alherin shi yanzu abu ruwa ya zo ya wuf da shi ya iya wannan bannar da ruwan kowa da ya ce maka da biyu ne ko jikka goma ne ya yi karya wallahi gaskiya ne gwamnan jihar nyamai ya zo gwamna ne ya kai gwamna ya gani abu na ya faru amma ya ɗauki alkawali yake in allah ya yarda mu kawo takardunmu mu yi list mu kawo shi ko zai miƙa ga nasaru maza maza su kawo mu taimako Idan ba ku manta ba jihar Agadas ta fuskanci wata ambaliyar ruwan sama a daminar da ta gabata. Wannan kuma ya yi sanadiyar lalacewar garake da dama da rijiyoyi da kuma motofan da ruwan ya yi awon gaba da su. Amma wannan ambaliyar ba ta sa manoman jihar Agadas kin ci gaba da ayyukan nasu ba, sai dai an samu koma baya a bangaren sakamakon noman gandarin kamar yadda ya Yahaya shugaban masu noman gandari ya shaida ma gungu Muhammad Dantane. Ambaliyar ruwa ta binne mana rijiyoyi. Akwai wasu guraren ka dauki zon kin tabalo babu ke ruwa ya zo duk ya hudda wannan shingen da rijiyan da komi da komi ya tafi da shi amma bai hana ba mutane da taimakon shugabanninmu na jiha da su kan kansu manoma da masu hannu da shuni suka taimaka kaga kowa sai ya samu ya dan yi wannan aiki baje kolin da muke yanzu ma akwai kayayyakin mun zo da su duk da an mana ambaliya wannan amma ba mu sare ba tunda aikin mu ne idan shi muke nema masu hannu da shuni su ba da kokari da suka saba yi da gwamnati gwamnati ya mana wannan kokari na ana gina mana rijiyoyi na siminti ko ambaliya ta zo za ta bar wannan rijiya wannan ambaliya lalle mun yi retar bisa wannan kenan wannan ambaliyar ruwa da aka yi bai kada mana gaba ba kuma muka aiki yi ma mahiye da dabbobi miliyan bakwai da suka hada da shanu raguna awaki da raƙuma shaushawar rigakahi shine gurin da gwamnatin ƙasar nijar ya sa ma gaba a bana wannan kuma ta hanyar yi kori ma dabbobin shaushawar gagahi kai a kai wanda aka soma a maraɗi tun ranar 15 ga watan disamba shekara 2018 da ta shige a cewar dr amadu sumaila daraktan jiha na kiwon dabbobi a maraɗi wannan yekuwar shawar. na rigakahi na wakana ne a cikin tsarin kare lafiyar dabbobi da al'umma ga dai firar su da Muhammad Mamman. Duk shekara akwai hudi da ake yi na dabbobi wanda ya shahi cututtuka da ake ce ma ciwon suwe PPCB da kuma wannan eh, ciwon suwe na rakuma Shine bana gurin da gwamnati ta sama gaba shine a yi ma shanu da ƙananan awaki kashi 80 kinsu wanda ya kamata a ma hudi a musu allura ta rigakafi don ta kare su da wannan cutuka wajen kuma raƙun masu kuma kashi 50 bisa 100 gwamnati ta sa guri wannan na a yi musu rigakafi ka ɗauki kawo wajen shanu miliyan biyu da rabi wajen ƙananan dabbobi an kai kawo misali muna da abun da kimani wajen miliyan uku da rabi su kuma nan ana son kawo kashi 80 raƙun mama kawo haka ne kashi 50 cikin wanda ya kamata ma a rigakafi A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin al'adu na Sanwayawa. a ƙasar niger a cikin al'adun sanwayawa da ke zaune a kudu maso yammacin ƙasa tabarmar da aka saƙa da kaba na da mahimmanci kwarai da gaske a cewar mawaƙiyar nan tunni biyonya ana amfani da tabarma wajen hira tsakanin sarmayi da budurwa ta wani bangare haka zalika a lokacin da ake gyaran ɗakin amarya nan ma ana amfani da tabarma wajen ƙawata ɗakin sai dai zamani ya sa wannan al'adun na neman bacewa kamar yadda maimun haruna mai lakanin tunni biyonya shararriyar mawaƙiyar nan ta sungai ta shaida ma gungu muhammad dantani a cikin rahoton namu na musamman a ƙasar niger tabarmar sonwai ana saƙa ta ne da kaba kuma da kalar tabarma budurwa ke ba samari amsa ana kuma adon ɗakin zana da ita. mai Maimuna Haruna mai lakanin suna tuni Biyonya ta ƙara mun haske bisa al'adar. Tabarmar tamu ta mutanen da tun dai lokacin da yarinya ta kai matsayin yin samari misali shekaru takwas saboda yarinya ba sai ta kosa ba sosai ake mata aure a da lokacin nan ne uwa ke zaɓin ta fara baka mai zane-zane sai uwa ta adana su lokacin da samari suka so mu fitowa in ta ga wanda bai mata ba to tabarman nan mai baki da hori ita ake shimfiɗa mishi da abokin nashi ya ga haka to ya san ba a son su samarin da take so da ya zo sai a shimfiɗa mishi horar tabarma uwa tana adana miki tabarminki kamar miji baya kwana waje kusu kusu tabarma sunuzo wadda ake ɗebowa icen na sunuzo a sa a jiƙa shi a cikin ruwa a lokacin nan ba mu san komi ba sai tabarma ita ce ake shimfiɗawa in an sa amarya lalle an gyara komi da komi an girka gado sai a kahe ɗakin da tabarmi wannan tabarmar miji baya kwana hedi ita ake hudawa mai gida ya taka ya shiga cikin ɗaki ba mu san ta roba ba. Gaya mana yanda ake yin wa'annan tabarmu na sonai kuma me ya amfanin su. Uwa ke gyaran kayan ɗakin diyarta. ta je ta ɗebo kaba ta gyara ta hudda mai tauri mai tabishin kuma sai ta yi tabarma ko wani kwando ko zuba ko waiwai mai taurin kuwa ita ake shikawa a haɗa da laka da ɗiyan bagaruwa da kuma ciyawar dawa don a runa su tare. Ba mu san garura ba da wannan dai muke yin dan zane-zane na ja da baki sai mu haɗa haragaya mai kyau amma yanzu komi ya sake tabarmar leda ta maye ta kaba wani kira zaki wa matasan yanzu don su koyi su rike wannan al'adu yaran yanzu ba su son tabarmar kaba sai ta leda a da armi baya da wahala duk abin da aka kawo ma yarinya ya wadata uwar diya ita ke suwa ta debo kabarta ta ma yarta kayan ɗaki cikin rufin asiri ba wani ɗaukan bashi yanzu a ƙauyuka ana samun inda ake saka wa'annan tabarmu yanzu haka wasu da wannan aikin kabar suke ci da iyalansu ko da yake wasu mutane suna kyamatar shi ya kamata mu mai da hankali kan al'adunmu mu daina kwaikwayon nasara misali fulani ba su bar al'adunsu ba bakin zannan nan na da da farar taguwa da takalma nan na roba shine suke amfani da su amma yaran zamani ba sa son wannan sun fulga manin gai na mu furu zan fulga ya hano kaso zari biyo dinga ko kwara di maso di ni kyar ne ni ke waira amma so iri jihadi zai kan gone isat nan muka zo ƙarshen labaran ne hawa usman nake muku sallama a yanzu kuma ga balkisa na ɗauke labarin sashen zabarmanci.